a ci gaba da yaƙi da rundunar sojan najeriya ke yi a yankin dajin sambisa rundunar sojan shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ce ta samu nasarar kubuto da wasu mutane da suka hada da mata da maza da kuma tsofi a wasu ƙauyuka da ke yankin dajin sambisan kwamanda mai kula da wannan shiya na operation lafiya dole wato major general loke erabo ya shaida wa manema labarai a garin maiduguri cewa rundunar nasu ta hallaka wasu 'yan ƙungiyar boko haram ɗin su goma sha uku da kuma kame wasu da dama sai dai ce abin takaici shine sun rasa sojojinsu guda biyu sakamakon barin wuta da suka dinga yi da waɗannan mahara sannan guda ɗaya ya ji rauni wanda kuma yanzu haka ke karɓar magani a asibiti. that were roasted by the Boko Haram terrorists have been recovered and handed to their owners. We have also made fresh arrests of persons who have been supplied fuel and other logistics to the Boko Haram terrorists. Ya ce rundunar ta kuma kwato wasu shanu kusan ɗari uku daga hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin da kuma suka wa masu shi da kuma kame wanda ke samar wa 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin fetur da ma wasu kayayyakin buƙatu irin na yau da kullum. Troops massacred Iza on the 4th of May yesterday and the some hostages were rescued by armed troops while maintaining the dropping position. Among those rescued are two ya ce a ranar uku zuwa hudu ga watan wannan shekarar daidai, dai rundunar nasu ta kubuto da wasu mutane a wani ƙauye da ake cewa walasa har da ma wasu guda biyu 'yan ƙasashen kamaru da aka samu damar kubutarwa A wish to assure Nigerians that the Nigerian military remains resolute to clear and liberate the entire stretch of Sahel for responder of your crackdown ina so in tabbatarwa 'yan najeriya cewa rundunar sojan ƙasar za su kakkaɓe dukkanin waɗannan mahara da ke yankin dajin sambisa around terrorist members who are willing to change their minds by laying down their arms, we are ready to accept their surrender janar yabo ce ga 'yan kungiyar da suka yi kudi aniyar aje makaminsu su kuma mika kansu ya ce za mu amince da su bisa dokar kasa to kuma wani hali ne waɗannan mata suka shiga lokacin da ake garkuwa da su ga dai abin da wasu daga cikin su ke cewa tun yaushe aka doke ki tukuna kina ina da aka ɗauki an kai kina ina lasa suwa ya suka kwato ku to kamar da suka kai ku lasa mai suka sa gwamnati a wani hali kuke ciki a wancan lokacin eh. ba kwa samu mene? Eh. kina da yaya wurin ne? kina da miji a wurin? ko kafin ke je wurin? dora miki auren dole da eh, ganin cewa sojoji sun kawo kunan kamar ya kike ji Dari na ce? Ko Cameroon? Daga Cameroon ce? Baban ki amci dai? Nan Najeriya? Ah, na. daga faransa eh. rundun sojin ta kuma kafa wani a gurin asibiti don duba lafiyar waɗannan mutane da aka samu kokoto da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya